السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومن أشرين لشدة وفر بالقادة اجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالبكاء لشريك بدار بين دروبه. دي دي دا أشرين لشدة الشده miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta ba ko ta ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lafiya domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan salasin wasu na fusa min nihayat zalimi wato kisoshi talatin koko ko sittin da uku daga cikin kisoshin azzalimai Allah ta kare mu da zalunci kuma Allah ta kama mu cikin waɗannan azzalimai muna cikin Allah ta fitar da mu daga cikin azzalimai Allah baya son azalimi zalimi baya son zalunci baya son kuma azalimi saboda ka mummunan sifa ce mummunan ɗabi'a ce mutum har ya sifantu da zalunci Allah ya tsare mu yau nan ba na ashirin da ɗaya shi ne masra'u abrahata al-habashi wato yadda Allah ta ko ta ta'ala ya kashe wannan abra wanda yake nan habasha ne asali shi wannan mutum za ku ji cikin kisa wanda yake a wannan wato ita duniya haka Allah wa ko ta Allah ta ya mallaka mu wasu ita gaba ɗaya ya mallaka mu wasu wani bangarori suka yi karfi wasu sun fi wasu wasu sun fi wasu amma duk wannan da an nuna cikakken iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala yana yin abin da ya gana an ce an mallaka ma mutane guda hudu duniya gaba daya wanda su ko ina mulkin su ya kai a duniya waɗannan mutane guda hudu an ce biyu musulmai ne kuma ba musulmai ba an mallaka ma a wannan annabi suleiman da kuma dulkar ne su waɗannan musulmai ne allah ya mallaka masu duniya da ba ɗaya sai kuma a wannan shi eh, lamaru da kuma a wannan buktu na sarko waɗannan su biyu su ba musulmai ba ne kuma allah ya ba su mulkin sai da su kama duniya da ba ɗaya abubakar na yin kulle ya gani cikin kusan wani sai da ya gama fara rana ya rubutanta ko ina sai dai ya zagaya a duniya kuma ɗan lokaci kaɗan allah ya kore masa ya zagaya duniyan nan gaba ɗaya kuma ko ina allah ya ba shi ikon ta sarrafa a kansu amma abin da zai nuna ma wannan shine yau duk ba ta saboda haka duniya kada ma ta rubuta mutum don wani abu nata ka kama ka a matsayin wuri ne wanda za ka amfana da abin da ke cikin ka jefar da wanda ba su da abin nan in ka bari ka daka to za a sha mana wannan saboda haka abubuwa ne ga suna an isa ha? wato an ibn ha? shi ibn ishaq din da aka ce kalama ibn sufi ibn ishaq kuna su kuna ko muktasara wato mun ɗauko shi na aka kaice kuma bainal ma'qufai ne in tauri hamdu abin da aka sanya shi cikin baka guda biyu aka rufe din nan to ƙarin bayani ne kamar yadda a kan saman sallah farko ya sa cikin aibin ya ko shi ne makufai ne maimakon ka ce bracket mu ba bracket ke gawa da larabci ba bracket wanda su ne mako wanda aka sa cikin baka aka sa cikin wannan abin da nan to ƙarin bayani ma ba da ziyadatin lafifa ko a lafifa a yayyar tafimar tare da ɗan ƙarin wasu ɗan bayanai ɗan kaɗan saboda ma'anar ta fito daidai domin wani lokaci wasu tarihin an sami kai tsaye to daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu kuma ba da ma suke ba saboda ana ba da tarihin hadda al'umman da suka zo gabanin to kaga wani tarihin zai iya yiwa an samu cikakken tarihin amma ba da larabci bane to kaga tarjama dauko abu daga wani yare a dawo da shi wani yare yana da wahala da mutum ya iya kokarin sa to za a samu wasu abubuwa a rasa shi yasa wanda suke karanta littattafan gazo da fikir da dama kuka fara da mutane in ba sa ba ku fara da mutum goma ku gama da mutum daya sauran su ya sa ma galibi a galibi a mai karantarwa baya son ya koya wa mutane wannan littafin ce bari a ɗauko littattafan da zo da fikir ya karanta domin littattafai ne wanda za ka fara su da mutane sanda ka da sunan littafin suka ji daɗi kowa ya zo amma aka fara aka shiga ciki to karshen sai ku sa kai da mutum daya ba zai na amfani a yi amfanin karantarwa fa'idar ta shi ne su zai wuce ya to ba su da daɗi ne da littattafan saboda wani lokaci ba asalin su da larabci ba ne fassarawa fi har tarjamomi ne kuma yanzu ka kalli wannan misalin a wannan damar islamu wa alizu ahlar wani abin da ba abin nan ba in ka kalli masu ne wannan protocolat asalin sa ma ba da abin nan ne aka ɗauko shi aka fassara da larabci aka fassara da turanci su one spirit to duk ko a cikin kake karanta a yanzu din a turancin ma ko ka iya turancin wani wurin ya ba ka wahala in ba ka ka ma wanda ya karfi sosai a cikin ba to sai ka ji ba ka jin daɗi lissafin da za aka rubuta wani lokaci za ka ta ganin ma'anoni da yawa baka san su ba sai ta nemo sai sai mai karfin kokari zai ci gaba da karanta shi da ya san wannan sai ka ga yaki da ya san da wannan shi yasa mafi yawanci ɗalibai wanda ka ga ya zo ya sa rijal da su ya gama daga farko har ƙarshe to ba kokarin dagewa ya ba wanda wannan ya rubuta wannan ne sai amma wannan ya rubuta wanda ya rubuta saboda nan misran ya yi kalmomi masu ƙarfi cikin littafin sosai zai zama ƙadarewa su zai yanin wannan da an zo aka ce mutum ya karanta ga kalmomi guda kaza sai ya nemo wannan kalma sai ya nemo wannan kalma sai ya nemo to in a gwani kuma ya zo ya karanta ma ba karanta irin karatu na ba a yi layi biyu layi uku kai da kanka kai da kace a ɗaya kaga sai ba da wahala haka alkawasin min al-awasin na abun nan ba eh, shi na ibn al-arabi to shi gaba da yadda yake ma shi littafin da sunan da matsalar da ke cikin littafin matsalolin masu karya gadon baya shi ma littafin mai karya gadon baya to da wuya nuna da to duk da yawa da yadda shi to shi kai shi wani littafin bai zai kan ni to kuma wani ba wannan abu a ciki a dole wani lokaci wani abu ta yi dole to ta ka wannan shi ne yawanci in dai mu na tunanin cewa karatun addini sa kai wani to ba za mu je inda ake so ba sai ka gano cewa fahimtar shi sanin shi akwai abubuwan da sun zama maka farzo ainihin ne ka san su ba wai ka ga dama ne to ne za a yi sai ka yarda zuwa makaranta ba in ka ga dama ne dole ne lazim ne ko ya zama kana zuwa makaranta ko ana zuwa wurin ka ana dole ka ka haka to ka ɗauki wannan cewa a sai yana da ta ahammiya ka koya ka koyar ko ka sani in kai kan ka koyo ba wai in ka ga dama bane ka auna ka gaba ka da komi da ka ce za ka je makaranta ranka ka kana da komi ka ban makaranta har sai ta mance da kai wannan kuskure ne sosai lazim ne sai ka yi ilimin nan dole ne akwai abubuwan da dole sai ka san su za ka iya gane alaƙar ka da kai da Allah da ba ka in ko baka san su ba ko ka san ka ba kuma dai karatun mu nan nan sai cewa dole ne wanda imanin nan zai amfani to dole da an kalli imani da ilmi ilmin nan da imani sai sun haɗu ga imani ga ilmi abin da ya tantance mutum sani musamman san matsayin da ya san matsayin Allah ya san abin nan ba to daga nan ne aka ce in ko babu su kwata-kwata mutum ya fita daga ɓangaren da ya shafi Allah an yi watsi da shi an hade shi a wani da amfani kawai ya fito ko aka ce an na abu da ashirar shi sunan shi kenan ai wannan shi na cikin wani bane kunaita yana da cikin wata kabila ta bane kunaita da sana'a wuri ne kamar yadda kuka sani sana'a kuma tana cikin yaman yanzu albin yaman wa kana nasraniyan a wato na bana kanita ko bana kanita ta bi sana'a ya gina coci shi wannan abun na abrahaka anna abrahaka al-ashram bana kanita ta bi sana'a ya gina wata coci a wani da ake ce masa na aibil yaman ko a can wa kana wato shi abin nan ne nan ne shi wato kirista ne wasan maha al ya yace sunanta khalid khalid din nan wa arada hajjun nas yana nufin mutane su rika zuwa wurin su ma kamar yadda ake zuwa wajen aikin makka to shi ma ya yi tashi a rika zuwa wurin yana so mutane su rika zuwa wurin su rika zuwa wurin sa wa arada da zalika sarfan nasi an alhajj ila albayt alharam yana nufin wannan abin da zai tare wato ya sa mutane su daina zuwa wajen aikin hajji kamar yadda ake zuwa a mai alfarma shi ma a rika zuwa wajen kali ana aikin hajji kamar yadda in kuma ta ba yana hanyar wani shugaban shi ma wanda ya so ko da kuna ganin abin kamar wasa da gaske shi yake yi inda lokacin yana kan mulki ne da abu zai ne. ita shi daga dalilin da ya sa gwamnati take kashe makudan kuɗi ba wajen subsidy da ake ba mutane da suke zuwa aikin hajji in dai zuwa ne a je a ga duwatsu a hau duwatsu to suna da duwatsu a jos a mai da zuwa wurin maimakon a je aikin hajji a je jos a rika hawa duwatsu ana duk haka wai ce kuma ana ganin magana kamar karamin magana ce wanda inda abin in an ci gaba ana iya warewa gari a san wata rana din haka za a ce su ba su ga abin da za a je a yi aikin hajji ba ma ba za a amfani shi ba in ko haka ne a je ga duwatsu nan a jos a hau in dai hawa duwatsu ne to kuma mutanen mu su ji maganar su shiru sai su yi dariyawa da yawa akwai abubuwan da muka samu mu a ciki yanzu nan kasar da can da ake faɗi cewa ake ba zai yi ba haka faɗi aka ce zai faɗi ya yi wa wata rana ku wayi gari ne kayan tsari a ƙasar nan suke a najeriya a wayi gari a ce an daina cewa mu muka ce ko mu muka ce a yi a wani ba zai yi ba to yanzu ba gani ba bai yi ba ne na mu na kawai ta tsari da ta ana cewa zai san su ne yan amana ne mu ne yan amana duk inda ka je sun fi mu yawa in ka kalli tattalin arzikin na gaba ɗaya ka dunkule ka kalli bankuna ka kalli wasu strategic wurare su ne a wurin ba mu da kowa sai dai mu faɗi kawai da bai duk inda ka san ana kafa mutane ko ana ɗora mutane in ka je wurin su ne yanzu da za ka je wata ƙasa ta ga 'yan najeriya da suke makarantu a can da wasu strategic abubuwa kuma duka ba musulmai bane sun je on scholarship ko ƙasa ma wani ma mu namu daga nan shi ya ba ma waɗancan ne suka fi can ko bai ba na shi ba in ka je ka ka ga yaran da suke ƙasashen waje to wasu abun nan ba wanda sun tafi duk su ne za su dawo wata rana su ne ke da abun nan kwalayen da za su rike ƙasa wala zai kashe mamaki amma kawai da ƙarya kawai mu ta surutu muna ta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ɗaya ya yiwu biyu sun yiwu uku sun yiwu a ce ya aka suka yiwu a ce wannan coincidence to mu kullum akan coincidence za mu shiga wani rayuwa so na ta zaka ta ganin su to amma ba ku bane wanda mutum zai kasa ba shi shi abubuwa wani lokaci gara ma ta gara shi ke shiru kai ta kanta kawai to da haka wannan shi a kun sarrafa nas wannan ko ila baitul lahi al-haram wa sarrafa Allahu anha an-nas wa auqada al-haris fiha Allah tabaraka wa ta'ala ko ya kaudar da mutane daga wannan yaki Allah ya kunna masa wuta idan bai da qultu wa rawa ba'dhum anna ba'd al-arab kana yatarawwatu fiha yace wasu sun ruwaito cewa wannan cocin da ya kalli za ku gani su cikin littattafan tausiri cewa wai me yasa abraha ta yace shi zai je tura ka'aba sai aka ce a ai akwai abun nan ne amma shi manufar shi ko akwai wancan ne amma dai akwai manufar shi na cewa da ma so yake canza wa mutane maimakon a je ta aba a rika zuwa ce amma wasu aka ko cewa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada mu rika zagin addinin su su ma su waɗannan za su koma in muna zagin abin da abin da kafirai suke yi da abin bautar su su za su koma suna zagin Allah saboda gaba da kiyayya koma suna aka kai mu wan masana mu wami namu kada mu rika tsokanar su kuma maganar tana haka take kada mu tsokane su mu namu shi nasu abin nan ba to wannan sai suka ce da aka koto shi shi sai mutane suka rika zuwa ciki yara suna bayan gida a cikin wannan wannan fasta babban saboda haka sai yayi yi fushi mai tsanani wajen hazardai shan yuridu hadamar ka'abatul musharrafa shirya rundunar shi ya ce to abinda za a yi rama shi ma wuri zai rushe tun da shi ma ya yi a matsayin wannan ya taƙaddama zai shigo a yi filin azim saboda aka sai ga shi rundunar su ta taho da giwaye masu girma wani wannan wannan katon koren giwa shi ke gaba a rundunar sa babba wa kamar nan ba wa ba a ta safifan ai safifun abaro gari ba kun gani sun ba mun faɗa aboro gari ba su kuma safifawa kabilan nan sai suka turo wanda ake kima aboro gari wanda ma a shi aboro gari wannan ne rajulun sirrifin ya ce tabi'i kamar da na gaya maku shine wanda ya san geography ya san karatun geography don haka zai iya wato sanar da yadda ake ya iya ma origin kenan na haka ya san hanyoyi duk da za a kawai idan ya zo karanta sai karanta wannan ah, map sai iya ganin yadda za a da haka sai aka zaɓe a matsayin wanda zai rika bi yana nuna masa hanya shine zai ma abraha da jagoranci to aka je ta yi musu a hanya shine larabawa suka rika jifan kawar da kabarin ya mutu liyadullahu ala tariqi ila makka saboda ya nuna masa hanyar zuwa makka saboda shi ne nan haka koyi wa kharaja abraha wa ma'ahu abu rubai suka tafi tare hatta anzalahu bil qab bil maghmas bana na wa mutu shi a maghmas yake wa a ya da shi a wani wuri da ake cewa maghmas falamma anzalahu bihi biha ay bihi falamma anzalahu bihi mata abu rubai hunalika yayin da suka saukata a nan ne adalin wato abu rugal ya kama shi sai ya mutu can wa raja mat kabaru kula arabu daga nan larabawa suka riga jifan kabarin ka suna kabarin binanne tunda kabarin binanne ne wanda binanne wanda ya zo ya jagoranci a jiya rusa kaba. a kan gaba da ce. wannan kuma ke ke nuna cewa taimako kan laifi laifi ne taimako a kan zalunci zalunci mun maimaita magana na mirara wata kiraran kwanaki nan cewa duk wanda aka sani shi azzalumi ne to wani ya taimake shi akan wannan zalunci, yin haka shi ma zalunci saboda haka wanda ya taimaki azzalumi ko da da alƙalami ne ya ba shi ya rubutu ko ya ba shi takarda ya rubuta zalunci akan zai zalunci wasu ya rubuta akan wannan takardar ko kuma ya rubuta da wannan alƙalamin to kuwa tabbas shi ma ya yi a wajen zalunci na haka aka ce ranar lahira za a tattara su da shi da mai zalunci na farko da na biyun wanda suka taimaka za a kulle su a cikin wani akwati na karfe sannan a jefa su cikin wutar jahannama ba za su fita ba saboda mutum wutar jahannama ko ba a sace a cikin akwati ba aka jefa balle akwatin kuma na karfe aka jefa su, to masifa ta kai masifa to na ka za a jefa su a ciki ya ko to za ka suka da jifan fa huwa alkawar lari yau yarjamun yarjamun na bil magmas shine kabarin nan wanda mutane ke jifa a wani wuri da ake cin muhammad masu wakar ta kaddama da su ta faru ba a dade mun ambaci wannan nan ba ko walamma wasala aurahatu bi ke ila makka yayin da abraha ya iso da rundunar ta iso makka wato wa hadatha ma hadatha bainahu wa bain abdul muttalib sannan abin da ya faru tsakanin shi da abdul muttalib Ayi, wato jaddun nabi kenan sallallahu alaihi wasallam shine kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واستعد أبرهة للهجوم على الكعبة يريد هدمها سنة أبرهة يشري أكن سوى يا تسمى كعبة زي وشيتا wannan abin ne ya ka tsakaninsa da abdul muttalib abu ne sananne wanda an san shi an ce lokacin da ya shigo tashin farko yana bayan gari sai ya kore ya sa aka tattura kuma waɗanda suke bayan gari ko aka kore su ya tattara su kawai a wannan ba sai aka zo abdul muttalib a wannan lokacin shi ne shugaba ka ja ka masu magana ya tashi zai masu magana suka je su magana su ba mu raƙuman mu da fasawa waɗanda ka tattara ka a wannan shi kuma ya ce amma sai ko ka bani mamaki a ce kana matsayin shugaba na gaba ɗaya na larabawa a ce na zo zan rushe ka'aba wadda kuke girmamawa tun lokacin annabi ibrahim sannan a ce wai da ka zo ba ka nemi komai ba sai ka nemi cewa kawai kai abin da ka sani a baka rakuman ku da rakuman ku da ka kore su ya ce eh, haka ne ya ce waɗannan rakuma da nake da su su ne mallakata kuma su ne mallakan al'umman mu to da haka ni kuma shugaba ne kuma duk shugaba yana damuwa da hakkin al'ummarsa kun ji fahimta su suka ce wani abin ba na faɗi kawai ku daina ba sai sun sa kun kun tura da rami ba ko ku rika ce abin da na ce za ka gane ka gane da kai kun da ka gane ko shi ke su abin da suka ce ya ce shi shugaba yana damuwa ne da abin da ya damu al'ummarsa na haka ina shugaba a zo a kwashe dukiyar al'ummata a ce ban yi magana ba to me amfani zama na shugaba kenan da haka wannan dukiya da ta kwashe ita ce tamu amma wannan ta'aba da ta zo rusa ita kuma akwai mai ita yana da rabbi yana da mahal wannan mun sani kuma ba zai bari ba baya yadda za a yi bari a zuwa rusa masa ɗaki shi kuma ita mamaki ce za a yi shi da ya zo wannan babban banna ce kuma ga abin da ake masa amma kuma yana yin shi ne ala basira shi ne to duk da haka wasu suna cewa dai ya nuna laraba duna da rauni a wannan lokacin kuma shi yana da karfi sosai domin ba haka ba to ai har a wannan ɗin ma ba za su bari ba tunda abu ne wanda suke girmama ka wani mutumin da zai tafiya tun a wancan jahiliyyar in ya tafi wani ya dawo to fa ba zai je gidan shi ba sai ya fara zuwa wajen sabon nan ya ya yi gaisuwa sannan bayan sannan ya alƙalila kuma duk wanda zai taho in ma laifi aka yi wani in ya ruga wani ko baban mutum wani ya kashe idan wani aka fafarai ana so alama in ya ruga ya shige cikin wannan wurin to ba za ta ba cewa sai ranar da ya fito saboda suna ma wurin ba za su shiga wurin su yi barna ko su zubar da jini ba amma an zo shi za a rushe wurin kuma sannan ba abin nan ba ranar da halin kuma haka Allah ya tsara وقف الفيل في مكانه ولم يستطع السيرة haka daga nan sai ko da aka kai wurin da aka kai sai wannan babban giwa ta tsaya aka ce in an tashi an nufi inda za a ƙara gaba wajen makka ba ya yake tafiya kamar yadda alfadaran mazu yi ya sallar sai a ina so ba da misali kamar yadda a lokacin da aka je madina aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina ba a taguwar ta ce in an tashi abin nan bane ko in an abin nan ɗinsa zai kama zai kuma an zo da yake nan Allah ya kaddara ya ce a kyale taguwar ne ke ta tafiya har sai ta kai inda ta tsaya Ke? Eh, to nan ne zai sauka nan ne zai masa a masallaci aka bar ta kwaso ta tafiya kowa na so ta je gidan shi wani ya kama akali ne kokari na ma zai kana ta tsaye wurin gidan shi ya ce ku dale ta ita ma da da'uha fa innaha ma'mura ku dale ta ita ma da umarnin Allah take tafiya da aka abata har sai ta kai inda ta tsaya da kanta ta durkusa aka ce ta ce aka bar ta ta tafi a har sai da ta kai inda Allah ta bada ko ta ala tsaye ta ta ce kuma nan aka ce mu ya da zambo ana aka ce mu gina masallaci Allah ya zaɓi wurin a ƙasa dora mu saboda haka wannan wurin zaɓi ne na Allah da Allah ya zaɓa cewa a masallaci masjidin nabawi sallallahu alaihi wasallam ya fito ita wannan ita kuma aka ce idan aka tashin za a nufi bangaren maka sai ta sai ta sai ta sai ta sauna amma aka biyo ta a dawo gida ya ta taho ta sauran ka sai nan ya ga an gane wani abu saboda aka dai ta tsaya nan tun da shi ga abin da ake so wa an zala Allah ta'ala ba a sarwa nan ne fa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko masa da ya ta. wannan musiba aka samu jarabawa قال isa arsala Allah الله عليهم min من البحر أمثال الخفافير Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko masa da wasu tsuntsaye da garafi suka taso kai ka ce shi abin nan ne kugiyoyi ne kamar yadda ka san kugiya na kama abu to aka suka dau da abubuwa suna abin nan ɗin mutane ma kulli fa'irin minha ya ahjarin ha kowane tsuntsu yana ɗauke da duwatsu uku hajarun fi min fari dutse ɗaya a wannan bakin shi a abin nan ne min qar wajen tsinin bakin nan ya nan bakin tsuntsu shi na ban ba bakin rudu na bakin su ne gari a ciki a ayyar kawahun su ba kawahun a wannan su ba ɗan kawahun su ba suna da a su ba ba akwai su ba to bakin su so bakin su rudu da ma wanda ya wajen wani so na karshe ne mun ƙara wannan bakin bakin nashi wa hajarani fi rijlaihi sannan duwatsu guda biyu kuma a kafafunsa ɗaya a kafan dama ɗaya a kafa hagu da aka duwatsu a baki duwatsu a kafafu yana rike da su wa amsali a wannan ma amsalul kanci dukan zagan su kaman daidai irin kaman kwayan wake irin waɗannan abubuwan nan ko wanda zai kai yan ƙananan da ya wannan da suke masu daidai da wannan kai kwaɗa su kuma ɗan ɗakuwa ce amma kaman ta yi zama da abin nan ɗin wal'adar wani irin waɗannan abubuwan ne kamar wannan ke na kuli da waɗannan yan ƙanana abun nan haka aka yi su zuwa ba la tusibu a hada illa halaka ba wanda za ta jefa da dutsen nan ce sai ya halaka a kulluhum a abin nan ba a yi wa duk haribin ba dukkan su ne ta same su ba wa kharaju haribin sai suka fita da gudu na tsarika allati allati ja'u suna rige wato hanyar da suka biyo wa kharaju yatasaqatuna bi kulli tariqin suka koma suna fada kowace hanya wa yi kuna suna halaka bi kulle mahalakin duk wani wurin halaka sai da suka fada wa a fara ta fi su ma abin ya same shi wannan abun wa ma bihi ya yasqutu an mula an mula shi kuma suka fita da shi a lokacin shi kuma yana sai ya fara dubbiyewa lokacin da aka fita da shi kawai gaɓoɓin su daidai ko ta gaba ita gudure ko ta gaba ta gudure azaba daga Allah Allah ta dare ne. in Allah ya yi kusi malam masifa ce mun ta hal musiba saboda haka masifan kada ma mutum ya neme ta kuma ya mutum ya ta roƙon Allah yana yawaita tuba da ya istighfari mutum yana yi istighfari da tuba to Allah ta tabaraka wa ta'ala kare mu daga daga cikin kada mu shiga kusin Allah ta ko ta ala. na ka riga aka Allah ya kusi to abun babu daɗi haka shi wannan da yake ji da kai yana gani a wannan ne aka sa wato yana ta fa abin da yana ta gutsurewa gabobi gabobi aka dinga gutsure masa kamar yadda za a ce in tetanus ta kama mutum to ai tetanus ita za ta ci ne ma ba wata wannan gutsurewa take gaba gaba suna gutsurewa guntu guntu haka tunda wannan duwatsun sun jefe shi sai aka sa shi shugaban gabobinsa su rika guntulewa wani bayan wani duk inda ka san jiki gaba ce to haka take gutsurewa kamar yadda take gaba gaba kullama saqqatat amul amula duk lokacin da kan ya gaba ta yanke kamar kan ya shi amin minhu muddatan aiko a wannan ya eh, sai abin nan ba sai wannan ya biyo lokaci nan take sannan mata. ta mutu kaihan wa daman bayan nan in an zo sai zama in wannan ta gudure sai ta ɗauki wani lokaci abin nan ba sai wayi da jini ya dinga zuwa kuma ta wannan wani hatta mu bi ai suna har suka iso da shi garin su ne dai shi shugaba ne a gudu da shugaba komin ta ɓaci dai a gudu da shugaba bayan duk wasu sun mutu wa huwa ai sai ga shi ya koma a lokacin nan ya rame ya gutsutsuri mitul fasir fare sai ka ce ya koma kaman dan yankatashen tsuntsu da aka samu kamar dan kaza dan karamin to haka ya koma ya mafi ya mafi ya ya koma ɗan karamin ta فما مات حتى انصدع fi ma ya فيما Ya ce bai mutu ba har sai da wato abu na dishi ya mafi ya zama da dishi ya mafi ya koma ya mafi jikin zuciya shi gaba ɗaya ya koma ya damuke kuma ka ce abin da sai da ya damuke ya koma ya sannan ya falle mutu haka yake shi ma ya zama wani cikin abin da suka faɗi don yana nan cikin tafsir ibn kafir kuma ba da abin tasarrufi haka ne amma qa'idul fil wa sa'iduhu wa wa sa'isuhu ko shi wanda yake mai jagoran wanda yake jagoran shi jagorantar asalin diwan wanda ke tafiya da ita wanda yake abin da su shi ibnu isa ya ruwaito ana isha radiyallahu anha yace ra'aytu qa'idal fili wa sa'isahu bi makkah a'mayn ay maq'adayn Ya yace na ga waɗanda suke na ga wanda yake zago wanda yake mai shi wanda yake kan giwon da wanda yake kora su da wanda yake tare da wadannan su ya ce ya gan shi a can a makka wata rana zamani ya kai zamani ya ci ya makance yana zaune a wani wuri su biyu sun makance abinda za su ci ma ya gagare su suna neman abinda za su ci da haka abin da ne kun ga nan nan ba muna magana ba wani ba? Allah ya ce magana nan yana magana zalunci shi wannan kai shi maganar dan dai ba a karatun yanzu wani ya kaji kuma tun bai falle shi ma da yake dama yana jin bako ne ko alawaka bako ne ya zo daga wani wuji sai ana maganar yadda ake yi game da yadda mutane suke cutar mutane game da zalunci sai magana ke cewa suna da shugabansu wanda suke zuwa sau shanu kun suna ko sai je ya sai abin da ya zalunci mutane a kama abin da ɗin mutane ya ce da aka zo ana mai magana su sama mutane wanda ya mutu ma su kawo su dafa su sama mutane a mai magana ya ki wanda ya mutu ba su yanko su su gyara sai da mutane aka yi mai magana ya daina yin wannan abin ba daidai ba ne ya ci bari ya ce to a yanzu sai da ya kai ga yanzu ɗan murtala guda biyu mata gagare ɗan murtala ya ce ko ya ce yanzu yana nan yan murtala guda biyu ma suna gagare shi an san yan murtala ko? ɗaɗan wata sai murtala yawwa don eh, yanzu yanzu ma wuya ta sa ko hoton kudin ba mu sani ba ma kana ba gane hoton kudin yanzu sai dai ka kai sojan sayan abu kaji sun ƙi sun ƙi hazaƙa lokacin kaza lokacin kawai lati to hoton hoton mai mai to wani ma hoton gare su a yanzu hoton nan ba shi amfani ba to yanzu ba ka ma hoton saboda in ka tafi yanzu kusan waccan murtalan ta da yanzu ta kusa fin mai haɗe da wane ne hoton ɗayan ma wai waye a jikin ɗayan mai guda biyun nan ah, ah, ko ba su nan su ba dubu hoton mutum nan gare ta eh, eh? naira dubu ɗaya hoton mutum biyu ne ko eh, mai hoton mutum biyu ne ke so a ce ai ba sai an ba ba ana gani ba to da in ka tafi da ashirin sai ka je da zai tasiri yanzu sai ka je da hoton mai guda biyu wannan hoton na murtala yanzu kusan yaro ma ya gana ban kawai ta ya jefa da ita kawai ya jefa da ita yaro kawai shi ma kawai yanzu ya diba ga wannan mai hoton koriyar nan ce kawai gana ma yana wato shi ga yana na da a ƙasa yana goga ta jikin yana goga ta kawai yadda ya ke shi da ka ba yaro kuɗi yanzu sai ya duba ya ga wasu wasu sai ka ba shi ka gani ka ja ko ga wannan ko ya zama wancan taron jama'a misalin mai yin na wanda ne sai ribar da ta kawai na to mutanen da za da zama na maza da waɗin da zofin da biyan duk sun zama aiki duk sun zama rani kawai kawai ya ce ta kawai kuma ya ce kawai ya ce ta in goron zalla ka ba shi ka gabu da shi ka ɗauko wanda abu ka ba shi na ka in ce mai wancan daga wata zai mai dan abin nan ba a bada daga nan abu guda biyu a wanda waye zai ta kawai mai da ita bai shi na ka ba shi mai rawani wayan zai damu da ita ba sosai kawai kalla ya kai kawai rawani ne da wale ka ɗauko wannan jan mai wannan kawo ba shi ke ce na? sabuwa sabuwa mi yadda ita zai yi wala kuma sabuwa ta kawai zai kalla gaban ka ne a sa ne matsa gobe yadda ita ni zai bayan ya samata na amfani yana kai ta shago ba za ta so mai komai ba yadda ita zai ta ji ko yadda ita wallahi ita zai wani ma fara ilanin na ce maku yana goma ce ko naira biyar da aka gai ce na taka sai na taka aka ce kudin kake taka sai ce naira goma ce ba to yanzu ba sun fita ma daga layin kudi wasu a wuri shi kaji ko to kaji ma an ce an ba mawakaci ma mutane ya ce bai so wani ma sai mawa zai ce ku ji tsoron Allah ku wani ku ta gaba ya ce wallahi da ba ku ji tsoron Allah ku daina ba ku yi ruwa ɗalami za mu da su an ɗauka hauka ne ba hauka ba ne ya ka ba abin da zai yi ta idan wani mai shayi da ke a kore ka tafi ka amfani ba na yara gari da ba kayan biredi kake so a ɗan yankan ma ba kamar na shi ne ba yanka a ji masa ya zai kula da bayan da ake zai ɗari biyu da da ke ya kowa abu da zai so nau ya linka ko ga shi nan ana dai ba mu da kawai mutum ya saki ya kawai kana ta rayuwar ka kai ta roƙo Allah zai taimake ka kai yadda za ka samu da imani in an zo kawai ka tafi kenan amma yanzu maganan wai ka ce wai wani magana abin nan duk abin da ka dauka ka ce za ka yi ta magana a kai shi ma to za ka yi ta tokalo abin da ma za ka sa mutane su damu ne kuma ba fita ba hannun ka take abin nan alhaji ya tsoka to za ka sai ka sa abin da za su ci wa qala ibn abbas an al mursila wato shi magana akan wannan tsuntsun al-mursala wanda aka turo ala abraha wa qaumi wato ala al mursala akan tsuntsun da aka turo a kan wannan abraha ya ce "Kano tsairan laha farafin farafin ta farafin tsuntsaye ne suna da hanci da wannan zubutun kamar irin da tsuntsaye wa kufin ka a kufin kila amma kafafu su, wanda suke da shi a wannan irin na karnuka da su amma su babba ne mai karfi wanda zai sauke abubuwa masu dai alamar tsuntsaye amma kuma abin nan ɗinsu ko kofatan su inda suke ɗauka abin nan irin na karnuka a kai masu to da ka suka ji masu sosai kuma giwa dama ba ta son kare ba ta ma son ta ga kare giwa ta ga kare ta cike nan ba su ba su abin nan ba kamar kura ce kura ba ta so ta ga kare ya abin nan ba قال الأستاذ سيد قطب mata يأتي ومما تعظم به A أي أن يؤخذ من من استعد بالفيل وهو أدخم حيوان من ذوات الأربعة جسما ويغلق بالحيوان ويغلق سري ويهلك يسينا لكتين أبن دينونا وكذانا تكتين إيقوان الله تبارك وتعالى كذانا للي الله من إيقوني ما تكون أفسه إنا جيدا لنا ومسيني لا مالانا نتاو كارفون يمكو كشيدي وهو كجوان وقال كل لغنين إنا kuma kuma ba wanda ya zo nan ba zai ce ƙara ku ya kawo ni na ji da kaina don ma kawo ƙara ku sai ni ma ku ne wani surutu za ku ji abin da ake ci amma kalli abin da ake so mu mu ta abin nan ba mu in ma ba ki aji ko ba ki da littafi yi zaman ku tun da dai Allah ya sa ki zo ki ta tasbihi ko ba ki tare da mu ki ta tasbihi amma surutun nan ne babban laifin da ba mu so saboda haka wannan yake cewa yana daga cikin abin da ke nuna cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala wato a kama wanda yake jin shi wani abu ne da giwa yana takama da giwa kuma giwan nan wa huwa adakamu wato ita ce daga cikin dabbobi masu gaba masu kafa hudu ita ce dabbar da tafi girma yawancin ma a cikin ya ce amma in dai giwa to ran giwa ne babba to a galabi ya kusan babu dabbobin da suka fi shi masu kafa hudu yana da wada abin nan don ko bauna ba ta kai wa girma ba sai dai in yara ne duka su yaya ne wannan babban bauna wannan kuma dan kalami amma dai haɗaɗɗen tsoron giwa wanda ya kai ƙarshe to kusan shi ne ba wanda ya fi shi girma da shi amma kuma ku kalli ko Allah ba yanzu giwan nan a yadda take da girman nan ko wata ɗaya ƙarfin zaki ba sai aka zo aka yi wasu daban-daban yadda kowa da irin abin da ne shi ko ko ta fi ta fi shi zaki ko shi ake ce mai sarkin dawa ne gaba da Ai da haka na da da da ta hau ƙarfin shi ba ya ma ko shi da suke ita can ba. Kai dai ka su kawai a yadda ko Allah ya tsara mai abu ne. Am, ita da take tura itace da kaita in ta ga dama ya hau dajin ta mako ta da itacen da ta fi shi in ta mako za ta danne ba sai ta mako shi da shi da itacen to to kowane da yadda Allah ya shi abin da gashi nan yanzu a filin kana so ka kalla ka kalle ka kalli namomin dajin ba da ga yadda suke ba ba ta daji ga yadda ake buga da shi da su da su ka kalli fa bauna masifan bala'in faɗa irin na bauna amma za zakokin nan suka sa su gaba sai ka gansu gaba ɗaya garken gaba ɗaya sun ruga na? Ko amma ba duk da da halin dabba haka aka yi su dai ba su tunanin abin da. to ba ka goma ba ta su ha'ai gargawa ya da ya da ya da ya da ya zuwa gari. kawai ana maganar dangiwa giwa a matsayinta na babba ato ce ita dabban nan babba ce ita ce babba da aka sani a cikin dabbobi masu kafa hudu amma sai ga shi da Allah ya ga dama dan a nuna shi ke da iko sai ɗauko tsuntsu ɗan fitil wanda bai wuce girman hannu ba a abin nan ɗinsa ba shi ko ɗan wa yuhlak a halaka shi bi haiwanin sarir da ɗan dabba ƙarƙarama la ya zaharu lil nazari wanda lokacin ta wa lokaci ba su iya ganin shi domin ai wasu cewa su sai tsuntsayen kanana ne kamar yadda ka san mashin lera wannan mashin lera ne dan babu ka san mashin lera na ka san ta ba ka taba jiro ba ba ka taba jiro mashin lera ba ko <laughs> a to dan tsuntsun nan wanda yake yin gida a zaure a zan shi wanda zai zo ya samu zaure ko ya samu daidai kusa da abun nan madagacin abun nan bai da abu ba ku ba ya fito da ya ce cir ya kwalla da gudu don wancan wannan gashi da ta wanda ne da kai a gane shi wanda tsada ba eh kasan tsada amma ala zai shaban kana jin bubba ya shaban ya ala ta tabbai shaban ya sani ba kai na? to ga yawai a ji ka ta ta yi wacce ban na to wacce ban na ka zai shi ko ko shi yayi wani yiwa wa mhm to ga mai bambance mai da mashin lera da tsanda Jawa ke, oh jawa. Ita watsaka, watsaka. Ko, ko, ko,

ya ga aiki to ai ga yan garin kunan zo zo baki bai tambaye su gawa kagar zanen bakin mu ne yau ga zuzun daga can gudun suke eh to ka tambaye su na ba su da ke gawa ya muke ce mata a gida za ka ce <laughs> Allah zai mana wani eh. kaji to kaji aliyu yana gawa aliyu ya kaji a zuzunta ya tsalli

shamoli shaboli eh mai ai kala biyu ne akwai ja akwai wanda take eh eh roto toka toka eh eh to aso ake dai a gane abu wato wani lokaci shi irin waɗannan abu mu'awarar makaranta ita ce wani zai ma yi shi idan aka tafi ya tuno da wannan abin da aka yi da tattauna da bai mance wannan abu bai mance wannan labarin da aka yi yana da muka je abin da muka su da mata da qur'ani jika jigga wannan wannan goli goli suka zo da suka zo su ne ma yara nasiha suka ce abin da suke ma yara nasiha ga wanda yake so haddace Alƙur'ani to kada ya ce zai riƙa yi shi kadai ya samu abokin yi su riƙa zama tare suna yi ya ce karatun da za ka yi da kai izu ashirin kai kadai gara kai izu biyar kai da wani saboda idan kana yi da wani sai ya ma gyara wannan inda ya gyara nan ka rike shi kenan durar da ka zo kana karanta ka tuno da wannan zaman ya yi ma gyara nan wani to za ka wance wannan wani To amma in kana yi kai kadai da ka mance bude qur'anin za ka kalla da ka mance bude qur'anin za ka kalla to in ka saba da kallo to durar da kana karanta sai ka kamar sai dai ka kalla sannan ka ka shi, to ka samu na kasa to ka duk amfanin makaranta kenan wani lokacin aka ɗauki mas'ala aka yi magana kan ta aka tattauna wani ya fahimci abin da nan shi kenan ba a ƙara samun matsala to kuma ita makaranta so ake abinda ka san shi ka san shi kai ka ƙara gaba ba kullum kai tsaye wani ya mai maimaito ma masa'ila ita mai tama masa'ila bai kullum a ce sai an yi magana kan ta ba to a wani gari za ka ji za ta cewa gaskiya a yi kaza a yau da wannan karin ba so mu magana a kan eh, abin nan ba a kan kwanakin hijja ba so da naga mun yi su mun yi su mun yi su to an yi magana a su an yi magana a kan falalarsu an yi magana akan su amma daga baya kuma wani su fara magana ai ya kamata dai a tuna mu wasu mutane in ba tuna musu ba so na kai yanzu na ga zo wani nan nan kawai sai turo man wani tafi mai fa'ida da shi yana turo man da tsawai da yawa sai turo man wani wa arba'un fa'ida da za a samu a cikin fi ashirin zai hijja yana ce to bari mu samu mu je mu yi yana ta wajen bugu mun yi magana da shi abin nan bari Allah ya sa an samu zuwa gobe ko jibi sai mu dan ƙara aje goron nan kaɗan mu sa shi a cikin leda mu kulle saboda kada ya kada ya kada ya yi kada ya yi goro mu sa shi a garara kenan ko da goro a garara ke sa shi maganin musiya sai mu dan samu mu tusa wannan cikin yan kwanakin da za mu shiga insha Allah ta'ala saboda mu tuna wa kanmu abubuwa kada mu zo mu ta tsaki ga wasu abubuwan sai bayan mu da abun ya wuce mu karanta littafin mu je mu ce da mun ko da su da mun yi su da ban bari kuma ba tabbas na cewa in an ga wata shekara wata za ta zage wata ta mutum saboda haka kowa ya tara kuɗi da ya zuko ya ga kawo littafi zai kuɗi sai da zan ce da insha Allah jiya mun abun nan yana wurin bugu muna da fata Allah ta ya samu koji an ce mun an auna an auna yadda za a samu da yau ko gobe an ce wata kila sai ya kai jibi to kuma kwanakin na ga sun fito zuwa na In eh, insha Allah gobe ta to ai gobe litinin ko ba za mu rage abun ne kwana daya insha Allah za mu zo bai da yawa littafin sosai sai dai fa'idodi kuma har 44 ne sau na ka sai mu zo mun ga da yawa sosai mu rika bari mu ta yi nan har dare ko ma na zane. a cikin gara da cewa cewa yau zai kwana da ba da bari Allah ta goge mu to insha Allah yana nan yana nan zuwa insha Allah za a rubuce ma wannan ba to shi ne nan yana da fa'ida sosai da shek salun monan ke kun ga da mana na ramadan din nan ai ka ga wani fa'idodin sosai da ya gaba A uku muka yi da muna tunanin mu sai sai da muka guda uku daban-daban to wannan ma na ne shi akan goma nan kawai ne magana ya rubuta littafi a kai goman zulhijja na قال ya سيد قطب shi dai ga abin da ya magana na ya ce wannan shi ne abin da ya magana ce wannan ya karamar dabba ta halaka wannan babbar dabba ka ya ce wannan alama ce ta ba wannan Allah mai iko ne wala yudraku bil basar wani ma ba iya ganin su haitu sakahul qadar lokacin da kaddara ta zo da shi la raiba inda al-akhiri anna hadha akbar wa a'jab wa abhar wannan abu ne wanda mai hankali ya kamata ya tunani ya gano lalle wannan abu abu ne mafi girma mafi ban mamaki mafi timautawa yan kananan tsuntsaye su su dinga halaka giwaye da waɗanda ke kan giwa kuma ba wurin gudu ya fito ko shan kuma anil ayat wannan sharhi ne na ma'anonin ayoyi kamar da ya kawo su qala ta'ala alam tara baka gani bane ai qala al-farra al-ma'ana alam tukhbar ba ba ka labari ba da aka ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi to alam tara din ma'ananta ai alam tukbar ba ba ka labari ba aka farra a ce wa qala al shi kuma ya ce alam ta'lam ba ka sani ba abin da ya faru wal khitabu ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam magana kuma ana yin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai kai kaifa fa'ala rabbuka li ashabil fil ka ga yadda ubangijinka yayi ma mutanen giwa ba ka ga yadda ya masu ba alladina qasadu takhrib al-ka'ba min al-habasha wanda suka zo da niyyar za su rusa ka'aba suka tawo tun daga abasha. wal ma'ana a alimta ya muhammad ma'ana shine ka sani abinda ya faru ka sani aw alima an-nas al-mawjuduna fi asrika ko kuma mutanen da suke zamanin da kai ma sun sani wa man ba'dihi da wanda suka zo bayansu. bima balagahum min al-akhbar da abin da ya zo masu na labari al-mutawatira wanda yake hanya hanyoyi da yawa wanda ya zo ta nan ya zo ta nan min kisar ashabil fi da waɗannan mutanen giwa kuma fa'ala Allah bi inda Allah ya da su wa ma lakum la tu'minuna me yasa ku ba za ku imani ba ko gane kafin irin wannan ya same ku alam yaj'al kaydahum fi tadlil Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya wannan makircin nasu bai zama rusashe cikin bata لم يجعل مكرهم وسعيهم haifi في تخريب الكعبة bai sanya wannan makircin nasu ba da aikin da suka yi wajen rusa ka'aba wasu ja ba tu wasu ko wasu ba hati ko wasu ba hati aliha fi yadda kuma mutane suka nuna mutanen cewa ta halatta suka nuna mutanen su wasu ba hati aliha ko fi tadlili yadda suka sauƙaƙa wa mutanen suka ja suka sa su wajen bata amma kasaru wato da aka yadda aka abunan ninsu ko eh, a wannan ba wasu ba haka da yadda mutanen nan suka koma suka fi ahali a fi tallilin suka koma cikin bata amma kasaru ilai na abinda suka yi niyan yi abinda suka so su yi nan bai yi ba hatta lam yasilu ila albayti hatta yadda ba su samu dama ba a zuwa kaiwa ɗakin wala ila ma araduhu bi kaidihim ko abinda suka yi niyan da suka yi niyya abin nan ai kaga mutanen su sun dauka ba komai ba ne mutanen sun halaka sun yadda sun halakar da wannan abun nan cewa ai abun nan ba ba komai ba ne wannan fatan wannan abin da suke so su yi ba komai ba ne suka kai mai da mutanen nan suka ga cewa ba wanda bai goya musu baya lokacin da ya zo ba wanda ya nuna masa cewa wannan abin da zai ba daidai ba ne har ma sai da suka ba da wanda zai raka shi ya nuna masa hanya suka yi niyan wannan amma ba su samu dama ga irin wannan abu da su kai ba wa arsala alaihim irin awarin Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan din ya turo masu waɗannan tsuntsaye wanda suke jama'a jama'a ga su nan runduna runduna wa ma'ana ababi ai jama'atun kenan an turo tsuntsayen nan jama'a dama min ha'una wa ha'una ta nan ta can ko ta ina qala sa'id bin jubair kanat tsairan minas sama'i lam yura qablaha wala bada. wannan wasu irin tsuntsaye ne wanda aka turo su daga sama a wancan lokacin gabanin lokacin ba taba gani irin su ba bayan kuma an yi wannan ba taba gani irin su ba har yau sun wuce sun yi aikin da Allah ya sa su kuma sun wuce sun tafi ba kafin lokacin ba taba gani irin su ba bayan sun gama aikin ba taba gani irin su ba وقال qala هي hiya سود ya ce wasu tsuntsaye mai baƙaƙe ja'ad min kibalil bahar sun taso daga bakin teku sai za ka je bakin teku sannan suka taso ai faujan faujan jama'a jama'a ma kulli da'irin a ahjari kowane tsuntsu yana dauke da wato abin nan ba wato shine ya abin nan yana dauke da duwatsu guda uku hajarani irjilai duwatsu biyu a kafafunsa ɗaya na kafar dama ɗaya kafafun wa hadaru fi min qarihi sannan kuma dutse ɗaya a bakin shi la yusibu shay'an illa hashama babu wani abu da zai fara baki sai ya kone shi ya koma ya rubuce gaba ɗaya wa qila kana tsairan khudran wasu ka ce tsuntsaye ne wasu koraye koraye kharajat min al-bahr ita ma ta fito daga wannan bakin rafi ne laha ru'usul karu'usul siba suna da kawuna kamar kawunan namun daji haka irin kawunan su bar kansu amma ba taba ganin idris ba gabanin wannan lokaci bayan nan ma ba ta ba wa qila kana laha faraqin da faraqin kai wasu suka ce a'a suna da baki wannan bakin nasu kamar ko abun nan gare su suna da botoramin hanci kamar irin kurtu abun nan gare su hanci gare su irin kamar na irin kamar kamar giwa amma irin da da wa akufun a akufin kila amma abin nan tafunan su kafafun su da suke da su kamar na karnuka haka suka sifa ce mai muni irin wani take mai bar tsoro tarmihin bi hijaratin min sijji suna jifar su da wasu irin duwatsu na wuta wannan shine abin nan din su ay qala zujaj min sijji ay mimma kutiba alaihim al-adab bi dina abinda aka rubuta azaba kowa da sunan shi wa qala fi sihah yace qalu fiye hijaratun min aka ce wasu duwatsu ne da laka aka mulmula su qubhat bi nari jahannam wanda aka kasa su da wutar jahannama saboda aka dole zafin su ya zama na masifa sun wuce duk inda ake tunani wajen zafi maktubun fiha asma'ul qaumi an rubuta duk sunayen mutanen a jiki kowa da sunan shi kowa da yadda dutsen zai zai samu da ko qala abdurrahman bin arzi shi wannan yake cewa min sijji ay min sama daga sama ne wani da hijaratu allati nazalat ala qawmi lut irin wannan duwatsun su aka samu aka ƙara ɗauko su a ga shine sai ta da aka da Allah ta fara mai zuwa na amma Wani duwatsun nan su ne nan su duwatsun lokacin lut aka wugurge su da shi to haka kuma aka zo kuma waɗannan ma lokacin waɗannan ƙara sako masu da waɗannan duwatsun Daidai dai tsuntsaye ne ba a sani ba ko irin su ɗaya wallahu a'lam amma dai nafsu duwatsun da aka dabi mutanen lut da su haka su wannan qala ikramat ikrama kanat tarmihim bi tijaratin ma'aha suna jifan su da wasu duwatsu da suka zo tare da su fa idza asaba ahaduhum hajarun fa idza asaba ahaduhum kina hajarun minha kharaja min al jidri ay idan mutum na minha ko na jalabi kawar da biyu ko eh, abun nan ba wato shi idan abun nan ne wato idan mutum idan idan abun nan ne kanar tarmihin bin hijara suna jikon su da duwa kuma a wanda suka zo da shi a saba a ahadahum hajarun fara faraja bihi aljadiri idan ya zama na mutum dutsen ya fi mutum to sai ya fitar da shi har can wajen wajen wajen abin nan ba yana cikin ɗaki ya fitar da shi waje abin nan ba zai fitar sai ya sai ya fasa shi ya fasa abin nan ne shi ya fito ta fitar ta ciki wa kana al-hadaru kal wa fawqa al-adad shi wannan kaman ɗan ya wake ne haka nan kanana ne bai sai abin nan ba bai kai wancan ɗan eh, abin nan ba shi ta abin nan nafsul da wato shi ɗan kanana ne haka yana da girma kamar dai kananan wani ƙwayoyi ne suka kasa kai wake wani ƙanana na wannan barna dawa wake suya ko yauwa ya fi kama da wannan bai kai bai kai wake na asalin abin nan ba amma yana kama da wannan abin nan yan ƙananan kuma waken suya ƙanana ƙanana wakila tursulul wahida ay ala a rajul wato za ta jefa mutum wato idan ta idan idan idan idan ta wurgi mutum wannan tsuntsun ina ya ɗauki dutse ɗaya ya wurga ma mutum abin nan ɗinsa zai je kai a kai ne to fa yasilu lahamuhu wa damuhu sai ya zama a lokacin nan gaba ɗaya da jinin mutum da naman shi gaba ɗaya zai narke ne gaba ɗaya kawai da tsafi mutum gaba ɗaya zai zuba ganye gaba ɗaya shi muke kalman a wannan ɗin dan ta jefi mutum a ka to kenan zai bi ta kasar shi ya bi ta ko'ina daga nan mutum zai koma yana narkewa kamar yadda ka san a sama a ruwan batar ko ruwa wani kemikal wanda zai rika sa mutum yana digewa to in ta jefi mutum da wannan dutsen sai fara digewa naman shi jini ya zube sannan nama ya dinga digewa wa yau ka izaman fawiya sai ya koma kawai shi ne tsantsa ƙwarangon kenan la lahma alaiha wala jildun wala damun sai a koma a wannan lokacin sai mutum ya koma kwarangwal ba nama ba fata ba jini gaba daya an kekashe kuma an bushe gaba daya ai da an ce kwarangwal ma dama ba a ganin kwarangwal a gidan waɗannan abu fata ta tafi nama ya tafi jini ya tafi to duk wanda ta je ba haka yake digewa ya fara diga sai sai kawai dige gaba daya fata ta dige nama ya dige sannan komi ya jini ya kare gaba daya jini ya bushe kawai shi zai ke kashe sannan fata ta ɗige kuma nama ya ɗige haka kai masu alamun labuwa da na in mm, to mu sani ba ko har da jiwon ko ba jiwon tunda da an kashe masu jiwon a rayu shi ke nan magana ta ƙare da masu suka hawa ta ai ta bai wa Allah ta ita ba tana control din da ta to an kashe masu ita a rayu shi ke nan shi ke nan fata alamun ka asfin aka sanya su suka koma ai rawa abu na ne bi zalika an ibn abbas shi ya fi wannan magana shi fatul qadir nashi wannan shi ne sharhin abin da ya fi kasata abun nan ne abun nan na ne A ah, ai ja'ala ashabal fil ai kalwara kalwara zarri ai idan aka latu dawa sai kawai aka sanya waɗannan mutanen giwa suka koma kamar ganyen itace ne wanda dabbobi suka cinye ya rududdige gaba daya kamar ganyen itace da aka karkabo masu suka ci suka tattace shi haka mutane suka koma ramar bihi ai min aswal aka wurgo su daga sama an gama a ce dabbobi sun gama cinyewa suka rugo shi kasa aka tattace qalbun abbas ka asfin ma'qul ai katibni suka koma kamar kaikayi shine atibni suka koma kamar yawanci sun koma kamar ɗaiɗai wannan aka diddige su an gama ba shi na amfani an san ɗaiɗai ko ɗan barno mai ɗaiɗai kawwa ɗan barno ai ɗanin da muke tambaya wanda zai bayan shawa ba zai kakara ta da shi a ce mai bai kai ko ya yi haka ya yi susa shi ne kai kai awa a da aka dan bazo kai nan da wurin karfin dindin kan ka kuskure ya kara zama baya eh, da yin ka baya kake yana eh da kagiri kuwa kagiri yi eh, to kaga wannan yanzu da rubutu aka gane ba za ka gane ba ai ni da amfani zuwa aka yanzu zaka ce kai kai ta kaga kai kai kuwa to kuma din kaga ba ma'anar ce ba abin nan ba ma ba shi bane ba idan aka ɗauki dawa ko aka ɗauki gero aka sussuka aka cire wannan aka cire mai amfani wannan sauran da aka bari wanda ba amfani za a ba dabbobi su cike shi ne kai kai to shi ne gudu a nan ya fito to kai ka rufe kake ce mai shi eh ko kuma ku da dawa ya yi ba dawa ba gero wani kuka ma biyu ne wajen ku yankari? na ba ka zai wani yau kana ta barka wai kari ku ne kai da wani sa eh haka ne ko yawa sai ba wuje ne ke wuje awa ne na da gaira yi maka ga ne ka biya ka tabbai ga wani wajen da kusa kusa da su suke gawa abin da ke gawa yadda ke wa abin da kuke noma garin kafin su kafin su yi ke wuya wani kaza da kuke noma kai ba noma zai dai ka da ba ka kace da kai ba noma zai nome ba to shi da kai wannan abin da ake cirewa to sai suka koma zama haka ne ba dai aka zubar da shi ma wata dabban ma ba irin take so ba a ga bambanci wajen cin abincin ma wannan tana son wannan wannan masu son wannan a gani ba ka kai lagalaga da su dai a takaice mutum ya gane wannan ورحم الله الإمام الحسن البصري الذي كان إمام الحسن البصري إنما قال إنهم وإن تقطقت بهم البغال يكلسوا متاني وإن تقطقت بهم البغال وهمل بهم البرادين يتي إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من أصاب حتى يبقى حصل البصر يتي رحمه الله تعالى هم قدنا من مهم يأتي يتي إنهم وإن تقطقت بهم البغال ko da a ce mutane suna takama suna hawan alfadari kuma yanzu ka ce manya-manyan motoci suke hawa wa hamla jasbihimul barabin sannan kuma manya-manyan dawakai su ne barazil waɗanda ake kare waɗanda ake ce masu dokoki a jirgin nan ba su ka ba ne ko da suna yawo suna kaɗawa da mutane cikin gari suna takama inna dullal masu yake la ba qulubuhum kaskancin zunubi ba zai fita daga zukatansu ba suna nan sai sun wulakanta mai laifi wanda suke abun nan ba shi yasa mallan ni'ima addini ita ce ni'ima da tafi kowace nima kada ka rika kallo kai Allah ya baka nima addini kana bautan Allah kana kokarin ka ka karanta Qur'ani ka samu kai tadabburi dazu nan muke magana nan a mutum ya yi kokari ran nan har magana muka aka ce mutum ya ware ma kanshi wasu lokuta muhimmai ta yadda zai samu ko ɓoyewa za ka yi a wani wuri kai yan dabara ka samu waɗannan abubuwan to ka ɓoye ka bambanta da waɗanda ba kai ba aka ce kawai kamar ranar alhamis ranar litinin ranar juma'a ka ɓoye kanka ka samu yadda za a yi a wani wuri ko kaɗan ne ka karanta wani abu na ƙur'ani kai salata na ka istighfar ka bambanta da wanda ba kai ba ko da ba ka iya yi kullum ranar litinin ranar alhamis ranar juma'a zama ka samu wannan daman komi yadda za ka kusa ka ɗanyi wani a wurin wannan sannan kuma haka goma ramadan gaba ɗayan shi sannan goman ƙarshen shi sannan kuma goman zulhijjar nan da muke fuskanta yanzu ka dage cikin goman nan na zulhijja yadda za ka kusa ka ɗan samu dama ka ɗanyi wani a ciki wanda watakila Allah ta ce ka bambanta da wanda wasu yawa ya fito ko ne ma addini da ake magana Shi ne suke cewa wannan ni'imar addinin nan da kake gani ita ce ni'imar da inda sarakuna za su gano ta da su da 'ya'yan sarakuna su gano ta ya ce wallahi la jadaluna da suyu da sun yaƙe mu da takubba kanta la jadaluna alaiha da suyu da sun yaƙe mu na to shine nan suka ce saboda haka dan ga mutane da manya manya abun hawa wa in taqtaqat bihim al-jibal kagan su da alfadari suna ta tafiya suna takama wa hamla bihim al-barabil kaga dokuna na haniniya kuka alfadari ni wasu ya kunan shi kuka alfadari shi yake kukan shi ka taɓa jin kuka alfadari na ehe ehe babu ya ka ce baka da shi kana da shi ne to ya wata lalle ka ce ya wata ka ji wata ma san shi ka san ma alwadarin kuwa yau wata ko ba arista kai wata ma san alwadarin tukuna in kada ma arika tafiya ba wato mene da alwadari ta fi ta nauyi to ya ke shi wani iri da kukai eh? raki yake ko boda sannan raki yake ko boda ba bodan gari ba ba kukan shi wani wariri yake yi shi ya tashi kuka yana yin kuka ne kusa da na jaki ko kusa da na doki ya bin kukan shi kusa da jaki sun fi kusa da jaki to shi shi ne in an haushi shi sautin shi na hawa in ana hawa shi ne tsaf ake so shi na shi yana tafiya da shi tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf yake yi shi ko doki hamla da yake yi shi ko yi kuka yana tafiya kukul kukul kukul daga nan ya ga haniniya daga nan ya ga dama ya haniniya na doki haniniya ya wannan kukan shi? to ko kaga mutane akan wannan yanzu mu misali shine manya manyan tsin gadin da motocin nan zaka ji bayan ka suna nishi ka wasu kure ka ko kana cikin taka mota in ta wuce ka su bai ka je ka wuce ba kamar ko raka daga hanyar. haka ne to ko ka ga mutane na kan wannan in dai suna saban Allah kada komai ya burge ka da su dan ku ne za su gama wannan abun ne su koma ranar da suka shiga kabari su ta iko kamar mu cewa ne ba la yufariqu qulubahum aballahu illa an yadilla man asabu Allah ya ki ya riga ya yi kawarin cewa sai ya da mai saba ya fito ko shi ne na Allah tsare ni na kuma tsaya wannan magana mun kana da can ba tana nan cikin adda wa dawa na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala to yanzu sai sai sai masra'u abi lahab wa zawjati yanzu duk da littafi ya zo a tsaye da wannan kenan in ya zo koyaushe dole da ya zo daga manta sai to aje wannan sai sai a nade shi a tashi a cikin garara saboda goron ta da ya bushe ya bushe na ya yi ba wa yauwa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا رب يا ارحم الراحمين

سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المستقيم أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تذبحنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما